Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Zamanin mu a yau kashi na biyu. Ismail ne ya ce, "Insha Allah Alhaji, ba za ka yi kuka da mu ba." Wani mugun kallo ma ta yi masa kafin ta yi gefe da kanta. Hajiya kam ko kallon da yaran suke ba ta yi ba, wani aiki da ke karasawa a wayarta. Gyaran murya da aka yi ne ya saka suka fahimci abana shugowa. shigowa. annashuwa fuskar da za ta tabbatar maka da farin cikin sa na nufusa assalamu alaikum shine kalmar da ya faɗa yana mai cire takalmansa wani wawan hararama mata sakan masa zuciyarta tana mai mata zafi ina ma a ce za a bata wuka tabbas da sai ta cika wannan dattijan ne ya tashi yana ambatar maraba da ubana kai ne dan dattijo jikan dattijo matso kusa da mahaifinka ba karamar ka ne ba murmushi ya ta ita da faruk wannan lokacin zuciyar mutala da isma'ila sai da suka ji zafi wannan nuna bambanci har ina duk su na ganin sun danne zuciyarsa amma ina abin ya yi yawa a ce fahimci ne kowane dan uwansa a gurin hatta da abbas ya yi mamakin canzawa fuskarsa amma saboda hikima irin tasa sai ya samu kusa da mama ya zauna duk da ya san hajiyarsa ba za ta ji daɗi ba yana jin saukan numfashin mama cikin kamilalliyar muryarsa ma'abuciya sanyi ya ce Allah ya ƙara wa mahaifi na lafiya da nisan kwana abin da kusa da uwata ya ƙara shi magana yana mai ƙara gyara zaman shi hakan ya sa alajin saki murmushi tare da kansa shi suka yake matuƙa ƙauna amadinsa saboda hankali da kuma kokarinsa na ganin ya gyara masa a halinsa Mamaci ta ce da mutala ka ce min kana da magana da mahaifinka ko kallon mahaifiyar ta sayi har ga Allah baya sanya wata magana amma farin cikin da shi yake so shi ya saka ya dake tare da sadda kai ƙasa yi ƙasa ƙasa da murya ya shiga jero zance ta hanyar cewa alhaji dama magana ce akan kamfaninka mun ga gaba ɗaya an ɗauki daga matafiyar da suka cokan an ban ma'aba na ga mu muna da haƙƙi akan dukiyarka amma a ce komai shi kaɗai yake juyawa hakan kama an tauye mana haƙi ne ran hajiya ya mugun ɓaci cikin kakkausar murya ta ce ba ɗan uwanku ba ne ba ko ya taɓa zalunta ku ne mama ce ta dariya kin ma mun hankali kafin ta ɗora da cewa ba magana zalunci ake ba hajiya magana ce ta dukiyar mahaifinsu idan shi abu ya ga ba zai iya magana ba ai mu za mu magantu a bada mamaki kusan kashe shi gaba ɗaya sai su da idanuwa yake yi ba tare da yayi ko tari ba hajiya kam ta rizika domin kalaman ba karamin tunzura ta suka yi ba gaskiya Zainabi kina da matsala haka kawai kina so ki haddasa mana fitina wato nufin ki a dauki kuɗi a bayaran da ba san darajar su ba ko Afsa ce ita ma mama ta mai mata da martani gami da faɗin shi Amadu muhimmancin su ya sani ne kwansa nawa a duniya amma yake juya yar ubar dukiya irin wannan karki manta hajiya sai Ismail ko wannan ya tare iyali mai yawa sabanin danki Ismail kada yayansa shida Murtala kuma cikin da takwas ne da matarsa kin ga ko indai hankali da manyanta ne ai ba a girma suke ba tarin iyali za a duba yayi shi kwaka. ya ishe ku na ce Ko wannan ku ta yi min shiru cewa alhaji shema kana ya dora da faɗin me kuke nufi da maganganun ku ne kai sau ina baka jari ismail kaifa gaba ɗaya cinyewa kuke yi daga ƙarshe ma sai a baya saka baki sannan nake ƙara muku ke zainabu abin da kika zaɓa kenan ba za ki bani na haɗa kan iyalina ba ba za ki bani ba to ku saurare ni da kyau ku ji dukiya dai ta ce ba ku wanda a cikin ku ya nema min ina da tabbacin naira biyar babu wanda ya taɓa juya min ya kawo min amma a ba kullum ƙoƙarinsa na ganin ya haɓaka dukiya ta yake shi yanzu kuke son ku lalata ta to ku sani ba so na sake jiyanta da wannan maganar gaskiya alhaji wannan ba adalci ba ne yanzu saboda Allah sai kawai yara su zuba ido suna kallo ana wadaƙa da dukiyar su, ba su da halin magana wannan ne adalci ni yara na wulaƙantattu za su zama wani irin azababin ciwon kai ne ya fara ratsa ba yana jin tsigar jikinsa da ke tashi ya san zazzabi ne yake so ya rufe shi a hankali buɗe bakinsa da ya masa mugun nauyi ya ce gaba ɗayan ku ina mai baku haƙuri ban san hakan yana bata muku rai ba alaji a taimaka a yi wa ahmad alfarmar ka amince da bukatar su Dama kamfanin ka guda ɗaya ne sai shagon cikin kasuwa guda ɗaya dama su ne nake kula da su daga yau insha Allah na janye hannuna daga kan kowace dukiya ta mahaifina dan Allah alaji ka gafarce ni dama ayyukan sun yi min yawa zan mai da hankali na akan nawa business din murmushin samun nasara mamatai yayin da su ma sun talake ta yata ko kaɗan ba su zato abin zai zo musu cikin sauƙi har haka ba Shiru da yana nazarin maganganun Aba kafin ya ce, Allah ya maka albarka, ko kuma lissafi ya dawo kanku. Godiya suka shiga yi masa, a bayan miƙe na mai masa sai da safe. Hajiya ma da ranta ya gama ɓaci ta miƙe ta fita. A zai shiga faɗinsa ta riko hannunsa ta ce, Ba na jin ɗar a zuciyata, sai dai ina jin tsoro ta yaya za ka kafa naga kasuwancin ba tare da taimakon dukiyar mahaifinka ba. Ki min afuwa hajiya, kaina yana min ciwo, da safe insha Allah zan miki gamsasshen bayani. To, ba damuwa. ta faɗa a takaice sannan ta wuce shi kuma ya wuce sashensa tun kafin ya ƙarasa kamshin tararrukan da suka ziyarci hancinsa ya wuce bedroom ɗinsa kai tsaye wanka ya faɗa zuciyarsa kwata-kwata babu daɗi kamshin tararrukan maryamu su ne suka ƙara jan hankalinsa a gurguje shirya ya fito ya shiga bedroom ɗinta ya tarar da ita ta haikwance a cikin zazzafar rigar bacci mai matuƙar jan hankali ya Allah ya ce yana mai nufarta a yadda yake ji kome za ta yi masa yau tabbas ya karɓi haƙƙinsa cikin sassarfa da rawar jiki ya isa kusa da ita ya zauna gab da cikinta tattausan tafin hannun shi ya kai a gadon bayanta ya shiga shafawa yana wani lumshe idanuwa a razana ta tashi zaune ta dube shi a ɗage ta kawar da kanta gami da jami shi guntun tsaki duk da ya ji zafin tsakin da ta yi mishi amma ya danne bai bari hakan ya yi tasiri a gare shi ba ya sake matsowa ya haɗe tazarar da take tsakaninsu ya jawo ta jikin shi ya ɗora labban shi akan nata tare da haɗe bakin su guri ɗaya ya shiga tsotsan bakin nata cikin wani irin rikitaccen salo amma kun fusace da ƙwace bakinta kana ta ture shi haɗu da matsawa nesa da shi kana ta taka mishi birki ta hanyar faɗin dakata malam dan lami haka kai baka da wani aiki ne da ya wuce wannan ni gaskiya ba zan iya wannan jarabar taka ba na fahimci ka so kake ka tsufar da ni cike da gundarin mamaki ya ɗago shanyen idanuwan shi da ke cike da zallar jaraba ya watsa su akan buskarta ki ji tsoron Allah mahallicin ki Maryama duk mutumin da ya bawo shekaru 40 baya ai ba zai danganta kanshi da yaranta ba dalla dakata a ba kada ka sake ka gaya min magana ko munafiki ya kalle ni ba zai ce na shekaru 40 a duniya ba domin yadda nake gyaran jikina ko yarinya mai shekaru 18 ba za ta gwada min komai ba sai ni dinnan da kare na nuna mata murmushin karfin hali yayi don ba karamin mamaki take ba shi ba inda ya ga ta ta karkare cikin bacin rai sai kwararo zance take yi shi dai zo da bukatar sai shine za ta wani bige da yi masa wani zance na daban Allah ya baki hakuri habibti ni dai dan Allah ki taimaka mu wallahi idan ban rage marata ta ba komai zai iya faruwa da ni hmm ta faɗa tana wani taɓi baki don ba karamin haushin da take jibi da ya kira ta da Ya da zama ta fuskance shi da kyau kana ta shiga kwararo masa na ta buƙatar. Dama ita lamarin ta bangi shiri na ba kaman ne. Lokacin da ta ambaci 10 miliyon sai da ya girgiza don bai tsammanin haukanta ya girma har haka ba. Habibti, me za zaki da 10 miliyon? Iya sani ne da ke ba kasuwanci ke yi ba, balantana ne tunanin ko za ki ƙara ƙarfin jarinki ne. Yi magana cikin kwantar da murya kamar wani yaranta. Duk wannan kwantar da kai yana yi ne domin ya sami biyan buƙatarsa, kuma ta fahimce shi sarai shi ya saka ita ma ta shigo da nata bukata harara ta fara watsa masa kafin ta hayyo kuma tana faɗin miliyan kuma har wata kayan gabas ce da zaka ta tsini sai na faɗa maka abin da zan yi da ita so sai ta tsara jefa shi a mamaki yanzu ban da wayo irin na Maryama miliyan goma ce za ta ɗauke ta ba a bakin komai ba sai kawai murmusa gami da cewa me da wukar rabar raina na tambaya ne kawai kin san bana son alamu bazaranci dalla ya isa iya sanin da kai da ni bana caca balle ka danganta da kalmar alamu bazaranci idan zaka bani ka bani kawai kai kuma ka sami biyan taka buƙatar idan ma ba za ka bani ba please ga kofa na ka fita ka bani guri dama ba gayyata ka ne ba kai ne ka kwaso kanka saboda haka ba za ka zo ka haifa min da ciwon kai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya shiga maimaitawa kusan su uku ya faɗa kafin ya ɗago rannanin idanuwansa ya sauke su akan fuskarta da take yatsunawa. karo na farko na rayuwarsa da ya ji yana da na sanin aurenta wai matarsa ta sana ba zai kusance ta ba sai ya biya ta makudan kuɗaɗe irin wannan ko karo ya ɗago ai ba zai biya ta wannan manyan kuɗaɗen ba nan da ke ji wata sha'awar da yake ji ta kawo a mugun fusace ce daga yau Maryama ki rubuta ki ajiye muddin sai na biya ki zaki bani haƙina ki rike abinki insha Allah ba zan mutu ba da sannu ubangijin sanman bakwai zai kawo mun mafita kafin ta yi magana ya miƙe ran ce buɗe kofa ya fita tsananin ɓacin rai ko gabansa baya gani a tafi iso bedroom ɗinsa ta ja dogon tsaki game da faɗin aikin banza kawai dama can jarabar ta kace bata motsa maka da kyau ba da ba miliyan goma ba ko hajiya na ce ka yanka min da gudu za ka yanka ta ina nan ina jiran ka za ka dawo ka same ni kuma wallahi ka jawo kanka don ko double charges zan maka mama ce zaune a ta babu abin da take yi sai faman babbaka dariya mutala ne ya ce da alama dima mai farin ciki yake yi dole ne farin ciki ai yau asirin hajiya fulani ya karye kaga cikin sauki mun mai da ta talaka dan ina da tabbacin da wannan dukiyar yake alfahari yanzu kuma ba ta hannunsa ta saka dariya abbas ne ya ce ai mama mun gode sosai ba ƙaramin yanci kika samu mana ba Zainab da ke kusa da shi ta ce ya ga matan nan tasa kuwa Dariya mama ta saka ta ce wadar matarsa zaki ce Zainabu yanzu ma ga ƙare iya yi ai wannan shine plan ɗinmu na farko ku je ku kwanta zuwa gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya Zaunajiya take kasan sallaya na fulu kawai take yi tana sallamewa ta shiga jero sunayen Allah tana mai kuka da roƙon Allah ya dubi yaranta ya kula mata da aba yaranta mai tausayi da biyayya ga iyayensa ta daɗe tana addu'a sai da ta ji ana kiran sallah asuba sannan ta tashi ta ƙara ɗora alwala kiran sallar farko ne ya tashe shi banɗaki ya shiga tare da yin wanka sannan ya ɗaura alwala yana fitowa ya wuce zuwa masallaci al'adarsa na tashi Maryama na nan don sai da ya fara biyawa ya tabbatar ta tashi sannan ya wuce zuwa masallaci wannan karan a farko ya zauna dan baya so ya haɗu da dattijo bayan sun yi da sallah azkar ya yi sannan ya shiga ɗaya daga cikin motocinsa domin zuwa kamfani tafiya ce wacce ba za ta gaza minti talatin ba wani tsaftataccen kamfani ya iso Honi ya yi masu gadi suka buɗe masa. Ganin mota sai ya sa ba su tsayar da shi ba, ya shiga bayan sun gaisa. Directly office ɗinsa ya shiga. Duk wani abu da ya shafi nashi kasuwancin ya diba sannan ya ɗauki takardun abubuwa da yawa. Sannan ya fito directly gidan manaja ya biya. Sai da suka gama lissafin komai sannan ya wuce gida. Tun safe dattijo yake zuba ido domin ganin shigowar ɗan nasa, amma kusan sha ɗaya babu alamunsa. sa kwata-kwata babu daɗi ganin kan iyalansa na neman sa rabu. Mama da ke kusa da shi ta kawo masa abinci. Sai surutu take yi tana faɗin har yanzu a babu shigo ba. ga yara nan suna dab da zuwa ƙara tattaunawa dattijo ne ya kalle ta ya ce amarya me yasa ba kya son zaman lafiya me yasa kike son hargitsa min iyalina zaro ido ta ce haba alaji baka bince ni bane ba amma wannan shine zai kawo haɗin kai ga iyalinka ka fifita abu akan duka yaran nan kana tunanin hakan ba matsala bane ba amma idan ka ba kowa haƙƙinsa ai kaga shine haɗin kan su ma ka ne ya kamata a ce kana ƙaunar su sosai ta faɗa tana sawa da fara'a wallahi babu wani yaro na ko yarinya da bana so sannan babu wani sashi da bana kyautatawa ko nake bambantawa uba na hidimar da da ni ko mata ta farko fulani bata yi ba ya kula min da ku da yara na ya mu halar da ke kanki idan zaki je zaki tabbatar da cikakken dani ya tsina fuska ta ba tare ta ce komai ba tun da ya dawo shiga kasancewar litinin yana azumi hakan ya saka bai nemi abincin da zai ci ba Da sabon kuɗin mahaifinsa ya yi inda hankalinsa ya kuma tashi ganin miliyan kusan tamanin da wani abu gaba ɗaya ta datti shi sa gaba ɗaya bai fi miliyan hudu ba a hankali ya furta inna lillahi wani gumi na kwararo masa wayarsa ce ta yi ringin kamfanin da suke harka da flax ne suka kira shi akan komai ya zama ready amma suna da bukatar miliyan biyar again jin numfashi ya sannan ya sanar musu sai dai zuwa wani satin sanar da suka yi masa na babban kwastoma ya sa su nuna rashin damuwar haka da ƙara tabbatar masa kaya za su taso salama maryamu ce ta saka shi buɗe idanu gaba ɗaya hankalinsa na kanta da alama ko fita za ta yi ne samun guri ta kusa da shi ta zauna ranka ya daɗe ina ka shiga ne ta safe nake zare zuwa faɗinka amma ban ganka ba ko wani mitin ɗin kuka yi idan nan sai kara zuba mata sannan ya ce wannan kyau da kwalliyar ba mata a ba murmushi ita ma ta ce kwalliya a ba ce shi kaɗai yau na yi masa wani sanyi ya ji a ransa sannan ya ce ki ce na zai yi kuka yau dariya ta yi wacce take tana masa da ƙuruciyarta a baya gyara zamanta ta ƙara yi sannan da ce mijina ka san dai mace sai da ado da gyara ko please ina buƙatar kuɗin da na gaya maka jiya na san na yi amfani da kalmomi marasa da'a a yi min afuwa wannan shine magana da tana tana shawarar hajiya na fisa jiya da ta bata in dai bata sun da kanta ba to tabbas ba za ta samu kuɗin nan ba shi ya saka ta ɗauki shawarar aminiyar tata kallon ta yi sannan ya ce me zaki da su da ya zan yi sojeri na boot mata ƙarasa bai daka mata tsawa tare da faɗin a uzu billahi maryama har haukan naki haka haka Ten miliyan a miki mazaunar roba you are very stupid wallahi idan na ƙara jin maganar nan sai na mugun bata miki sannan maza zai kira Malik in ganshi a Najeriya zuwa Jibi duk maganganun da ya gaya mata bata ji zafin su ba sai da ya ce Malik sannan hankalinta ya tashi dan Allah ka bashi ya fi jini a can Maryama ina cikin matsala ki fahimce ni dole Malik ya dawo na fi kusan yayi karatu a can matsala ta faɗa tana kallon sa wannan takardun na kamfanin dattija ne zan kai masa komai sai Ismail sun ce su ma sa ne dole a ba su juya masa dukiya kamar da ne faɗi sosai tabbas wannan shirin mama ne murmushi kawai ta yi sanan ta matso kusa da shi ta fi kowa sanin mijinta ta san deep down yana jin zafi ba zai iya gaya mata ba ne. rabinta da ta rungume shi da kanta kusan shekaru goma baya amma yau ta tsinci kanta da rungume shi tana mai raɗa masa kalamai masu sanyi a hankali ya shiga sauki a jiya zuciya sanai ya ɗauki hannunsa ya rungume ta sosai kai ka ce wani ne zai kwace masa ita a hankali yanayinsa ya shiga sauyawa jikinsa ya fara rawa arar dobel shi ta saka shi sauki a jiya zuciya sanai ya sassauta mata sadauki family a gauce ta fito daga wanka ta shiga tsanin ruwan da ke jikinta yayin da matashin cikin jikinta ya bayyana kana ta ɗauki roban lotion mai kamshin gaske daga kan dressing mirror ta shafi lallausar fata jikinta Hora ta ɗauko wacce ta dace da fatar jikin nata ta shiga shafawa kyakkyawar fuskar ta ta zizira wa idanuwan ta kwalli ta goga pink lips ɗin ta mallaba komai cikin sauri take yin shi alama da ke nuna akwai wanda yake jiranta ko kuma za ta fita unguwa kuma ba ta so ta yi latti Fatuwar closet ta nufa ta buɗe gami da ciro wani dan ƙariran Australian lace, Royal, blue in color, an yi mishi kwalliya da manyan flowers kwaldin kala ɗinkin bubu sosai kayan suka karɓi fatar jikinta sau kuma ƙara fitowa da cikin jikinta cikin hanzari ta dawo gaban dressing mirror ta shiga fishi gaba ɗaya lahirin jikinta da designers perfumes kana ta saka flat shoe golden kala jewelry box ɗinta ta ɗauka ta ciro golden necklace ina dubai ta manna wuyanta Wannan da ta ji tare ƙara buɗe gate ya saka ta yi saurin ƙara saka zobe ma haɗin necklace ɗin wuyanta ta juya da sauri ganin sauri ba mista kafa ta tafi gefen mero jewelry box din da bata ƙara sarfewa ba ya faɗo bisa tiles idan nun ta yi alamar rashin jin daɗin faruwa hakan gani idan ta tsaya gyaran ɓannar da dai yi za ta iya ɓata lokaci abba da suleiman ya kai da shugowa ba kuma za ta so hakan ba buɗe kofar bedroom ɗin da ya cikin mugun sauri har tana haɗawa da gudu-gudu ta ratsa mini falo tana buɗe kofar ta hango salim ɗaya daga cikin ƙannan barista ya fito ya buɗe backseat inda ta ma ba ta yi suleiman ne ya buɗewa ƙarar ɗaga ƙafafuwan da ta yi sauran ƙiris ta faɗi sakamakon uban tuntuɓin da ta cire interlock a hankali fara sauko da ƙafafuwan shi da ke sanye cikin light brown sandal mai kyawun gaske kana gangar jikin shi ta bayyana kyakkyawan matashi wanda kiyasi na ba zai haura shekaru tara zuwa arba'in ba yana sanye cikin dark brown indonesian jallabiya mai tsadar gaske irin wacce take zuwa cikin box ɗinta ba ƙaramin kyau shigar ta yi mishi ba a dalilin kasantuwar shi fari farkon ganin shi da kai zaka zaci ya haɗa jini da larabawa fitowar shi daidai da ƙara saurin da sarai ta yi cike da tsoro ya ware ta radaran manyan idanuwan shi don ba ƙaramin faɗuwa gaban shi ba saboda ya zaci kifewa za ta yi kafin ta ƙara sogun shi ya yi saurin nufarta tare da ware mata hannuwan shi tana zuwa ba tare da wata wata ba ko jin kunya ganin ƙannan shi ta afka faffaɗan ƙirjin shi ko tausayin cikin jikinta ba ta je ba yi mata kyakkyawar runguma ya sa hannun shi ya matse vest ɗinta ba tare da ya matse ta ba bale hakan ya raunata lafiya abin da yake cikinta a lokaci da suka sauke ga karfa ajiyar zuciya Wace ba sai ka tambaya ba ka san ta misin din junan su ce cikin kunnen ta ya raɗa mata haka kawai gurin nuna min ɗan kyau ana son aji bibi na ciwo yar karamar dariya ta mai ban sha'awa tare da ciro kanta daga kirjin shi kuma tun da biyar rubo babu kunya shiga sakan mata hot cases kafin ya zarce da haɗe bakin shi da nata ikon Allah wanda ya fi gaban mamaki sadiq da kwaro salam mu shiga ciki saboda na fahimci iyayen nan nashi ta ida bata wadace su ba salim ya faɗa yana kallon sadiq da ke zaune a front seat rungume da ruslam haka suka ratsa ta gefen su suka shige cikin gida cike da shugi mai dauke da zallar so Suleiman ya raba jikin shi da nata kana ya riko fam ɗinta ya haɗe da nashi suka jera side by side tare da nufar cikin gidan ko da suka shigo falo sai sadik suna dining room kowannensu da plate ɗin abinci a gaban shi hankali kwance suke ci Zaro idanuwa sarayya ta yi bata san lokacin da ta bincike hannunta daga cikin na Suleiman ba. Ta nufi wurinsu cikin masifa. Ta ce Salim, me zan gani haka? Abincin da zan sha matuƙar wahala wajen girka wa mijina shine za ku riga shi ci? lalle ma yaran nan kun gama da ni salim ya dago idanun shi ya kalle ta bakin shi cike da tsokar nama yana nunawa yana faɗin sista ani na zaci barista ya koshi gudun kada a barki da kaya na ciwo sadiq da ruslam su zo mu dan rage miki ko da kaɗan ne ai ba mu ci da yawa ba ga nan zai iya ci harara ta galla masa me ci da zaka ce ya koshi mutumin da yanzu yanzu nan kuka ɗauko shi daga airport uhm, sista Allah barista a koshe yake ki daina bashi abinci da yawa kada wait din shi ya karu yanzu duk labban nan da kika bashi a ce bai koshi ba haba wallahi cin sa yayi yawa jin abin da Salim ya faɗa ya saka kunya ta kama ta kawai sai ta murguda mishi baki Suleiman ya ƙara so yana faɗin zan cika ne kafa Salim ni an wasan ka ne Allah ya baka hakuri barista Salim ya faɗa yana kunshi da sa hannun da Suleiman ya riko ya ja ta zuwa ɗakin shi sai faman kumbura fuska take yi a dole ita Salim sun bata mata rai suna shiga ɗakin baccin shi a karo na biyu ya sake manna ta a jikin shi duk da tartsitsan cikin da take ɗauke da shi Biyana ta bashi haɗin kai ba, suka nuna junansu yadda suka yi misin ɗin juna. Da shi ya haɗa mata ruwan wanka, a tare suka yi wankan su, shi ne fara fitowa. Ko da Sarayya ta fito daga bathroom, har ya shirya kanshi cikin jallabiya milik kala. Sune ragowar ruwan jikinta ta yi, kana ta mayar da kayanta da ke ajiye a gefen gado. Duk abin da take yi idanuwan shi suna kanta. Man, ya ibada, ta faɗa sa'ilin da take busar da gashin kanta da raya. Alhamdulillah, ai aikin hajji bana sai godiya Allah, ba wata wahala komai cikin tsari. aiko na ga alama gashi nan kanar ko kiba abinka anya ko man kai kewa ta ta karasa magana tana daga mishi gidan ido ga kuma fuskar ta shimfiɗa da murmushi ta so ya yi iso gunta ya rungume ta gami da karɓar handara ya ɗin dake hannunta ya ci gaba da busan mata da gashin nata yanzu kina nufin da ihu da sakin layin nan da na dinga yi miki few minutes ago ba sai su gamsar da ke tsananin kiwo ki da ne ba Idda ya ta tare da jan karan hancinsa tana faɗin wasa nake yi mai man ni ma na san ba yadda za a yi wannan zuciyar ta zauna kalo ba tare da tunani na ba ina tsananin son ka Suleiman bakina ba zai gushe da furta maka wannan kalma ba kashi Andrea din yayi ya ƙara rungumo ta sosai ya ɗora wuyan shi a gefen wuyanta ya yi amfani da hannun shi yana shafar cikinta ina jin yadda bebin ke motsi sanda yake yi min bai kai kwace rabin sanda nake yi miki ba sarai ke ce bugun zuciyata mahaɗin rayuwata idan babu ke a kusa da ni tabbas rayuwata ta zama tamkar fulawa da ta rasa ban ruwa kyakkyawar ajiyar zuciya dai ta ƙara shigewa cikin faffaɗin ƙirjin shi duk lokacin da ta yi sallah asuba ta kasa koma waje ta yi lamo abinta kan mai bacci alhalin idanun da biyu hanyar da za ta fice daga gidan ta ke nema shi ya saka ta yi wannan kwantan bauna tana ganin momi ta shiga kicin ta yi maza ta miƙe zaune tare da leƙawa ta ga hankalin momi yana ga aikin da take yi jikinta har wani irin rawa yake yi ta fito sanye da dogon hijabi ta saka slippers ɗinta cikin sanda ta buɗe ƙofa a hankali tana fitowa tsakar gida ta jimre abokiyar zama mahaifiyarta a bayanta tana faɗar da kyau mai kunnen ƙashi uwa kararan yau ina kuma aka nufa da sanyin safiyan nan Allah sari bakun ɗin iskan yaran nan da alajiyar baki da shi zaki je ba ta juyo ta kalli umma habiba tare da ɗore fuska tana wani yatsa ne fuska kyakkyawar matashiyar budurwa ce duk daga ta ba za su zarce 22 zuwa uku ba ta wani haɗe gidan ido cike da fitsara da rashin kunya take motsa labbanta yayin da umma habiba ta ji abin da take faɗa ba duk da sautin ta baya fita amma haka bai hana ta fahimtar maganar banza ce take faɗa mata ba Umar tana hango ya abdulkarim ya fito daga boskota yana sanye da sport wears zai fita jogin ta kwalla masa kira abdulkarim zo nan ka ci min kane fitsararriyar yarinyar nan don maganin fatar baki ba ta tasiri a kanta sai an hada ta da duka umma salama tana ganin abdulkarim ya tunkaro su ta kwasa da ɗan bala'in gudu ta koma ɗakin ta murzaki gudun da ya samu mumi fitowa daga kicin tana tambayayya abdulkarim lafiya mumi ni da salma ne umma ta ganta za ta saci jiki da fita shine ta kira ni na so na damƙe ta wallahi da sai ni mata dukan kawo ga Allah ya kyauta Mummy ta fada tare da komawa kicin, ta ci gaba da ta Amma can ƙasan zuciya ta wani irin tukukin bakin ciki take ji. Har sai yaushe Salma za ta daina kunsa mata bakin ciki. Duk yawan 'ya'yan gidan daga maza har mata ita kaɗai ce ta fita zakka. Ƙauyen ɗan hayi. Jijiyar nan daga haɗa maganin matan nan, ha'a Anisa ta yi tsaf. Matar da ke tsaye ce take wannan zancen. Wata baka yarinya da ke zaune ce ta saka dariya ta ce, "Hikin sa an kama mu wallahi wataran." Alimin ɗin da garin tuka yake ba suna sakawa a gabansu. Kiki min hiro don ubanki, munafuka. muna munafuka yake san zama ne ban sani ba da Allah ban guri rahi rahi ke rahi wai uban me ke ni a daki shege yarinya in ta shige daki kaje ta shiru sai ka ce me na guda karki sake na taddake a dakin nan dan sai na hada miki majina da jini yarinya ce ta fito da gudu daga cikin wani tsohon daki ginin jar kasa ba za ta haura shekaru goma sha hudu ba a duniya tana zuwa ta ja nesa da dattijuwar da ke kiranta ta tsaya tana haƙi ta ce in na gani don ubanki na ganki ko ciwon makanta nake ne zaki ce min gaki Na Allah ba ki ɗauki sana'a ta fitan min da ita. Kullum sai auren nan ta yi sanyi kike fita da ita. Da sauriyar yadda aka kira da rahi da sunkuya ta dauki farin bokitin roba wanda ya dafe saboda rashin tsafta ya dawo brown kala ta dora a kanta. aura ta jika 20 ce, kwandala ta ciwon kai sai na ci uwarki hansata da ke kabari. Kin san dai halina ba sai na yi miki bita ba. Da sauri rahi ta kai gami da juyawa ta fita daga gidan kai tsaye makarantar firamare da gwamnati da ke ƙauyen ta nufa. Ko da ta isa ba ta shi break ba sai ta nufi wannan wani aji da ta hango wani malami a ciki yana koyarwa da darasi da turanci dama ta saba irin wannan tsayuwa a duk lokacin da ta kawo talla ba ta zama abin da masu talla ke zama sai ta dinga bin windows ɗin classes tana leƙe haɗe da sauraron darasan da ake koya musu yau gaba ɗaya hankalinta ya karkata akan abin da malamin ajin yake koyarwa da ɗaliban kalmar da ta ce ta stop shine ya saka ta ƙara saka kai tana sauraron sa yana faɗin idan aka ce stop Aisha ana nufin ki tsaya Aisha kun ga kinan kalmar stop tsayawa ake nufi ko kun gane gaba ɗaya ɗaliban da za su kai adadin hamsin zuwa sittin a cikin ajin suka ce mun gane malam yar uwar shi ce ta kalluta wato ladi a rana ta shiga zabgawar rahi tana kaɗa kanta alamun zaki sani tabbas ta san sharar ladi yau in suka koma gida ta shiga uku amma za ta san duk da za ta ta sayar da awarin nan ta nan ne kaɗai za ta samu sassauci murmushi ta dinga yi tun da ta ji kalmar take faman maimaitawa tana faɗin top top yau na koyo kalmar turanci ta faɗa tare da sauran ɗaukar ta. ta kuma bakin inda masu tallar suke tsayawa don daga alamun ana dab da tashi gefen mai sayar da masara ta samu ta zauna tana mai faɗin gaskiya turanci da daɗi mai masara ce ta dalla mata harara tana faɗin wai ke da ba za ki daina leƙa ba ko wata rana in suka yi miki duka ke kika so in banda baki da hankali me za ki da wata ko? malama mu nemi kuɗi mai auren mu ta faɗa tana ƙara turo ɗan kwalin kanta bai ta kace mai masara ne ya sa da sauran faɗin hefe baki da hankali karatun ne baki so yanzu kikin san yawon talla da jahilci ni gaskiya ina son karatun he baba ya samu kuɗi tukunna ke rahi kyalin da magana karatun nan yake damu mutum da batun karatu ina dalili ni magana da zan yi miki ma kina kai sha'ibu kayan ki kuwa in ga miki jiya nan hede bani dubu ɗaya sai kayana Raisha ta zaro idanuwa tare da mamakin kuɗin da abokin sana'ar ta ambata, sannan ta ƙara wangale baki tana faɗin. In ce aiki kika yi masa ya baki kuɗi masu yawa har haka. Dariya mai masara ta ce, Ki wallahi na daina wahalar talla, daga makarantar nan gurinsa nake zuwa ba ki ga ina zuwa sai sai min da masara duka ba dan Allah ki kai ni ma ya dinga sayar min ai ba za ki yadda da abin da zai yi miki ba kamar yaya rai ta faɗa tana mai neman ƙarin bayani game da zazzaro idanuwa dallacin hiki ta ƙauyen ciki rahi zai dan tattaɓa ki tukunna wannan ɗakin nasa shi zai kai ki fa na san ki har dubu biyu zai baki tun da ga ke kina da dare ga ki da nonuwa masu girma kawai dai zanta ki ce matsala ba kowa zai iya taɓa zamin jikin ki ba rai ce ta ja tsaki tare da faɗin Allah ya shirye ki Allah kuma ya tsare ni da iskanci kuma ita lokacin ba zan iya barin katon wafi ya taɓa min jiki ba ko a gaya miki dan ban yi makaranta ba na tsoron Allah shi kuma dan sha'ibu insha Allah sai asirin sa ya tono Allah ya min hiru Rahini zaki ga yawa magana sai ka ce ke ba yi ko kina so ki wanke kanki ne rahita ta kuntin tsaki tare da ɗaukar awararta tata ta dora a kanta ta ba wurin tafiya ce take yi tana tafi tana waƙar da duk irin yunwa da take ji haka ta daure tana zagayawa Dan yau kan bata tsaya a makaranta mai masara ta bata mata tarbiyyar ta ba. Salon babanta ya daina kula ta. Samun wuri ta shiga icar biki, jikin ta yayi da ta sosai ga uban wari da ke tashi a jikinta. Amma saboda yanayi na sabo bata ji komai ba. Bayan wasu mintuna bacci ya kwashe ta, tsawon mintuna talatin tana shan baccin ta Kira Hinatu, wace kana kwanciya ce haka cikin ƙasa sai ka ce ba mace ba, dubi kayan Zanin zaninki ma yayi yage. Duk maganganun da wata mata take yi, ta yi nisa a cikin baccinta, don bata san ma tana yi ba. Mata ce ta saka hannuwa ta daka wa duka. Cikin firgita da tsoro ta yi maza ta tashi har tana runguma bokitin auratta. Ke rahi, Uba me ke yi haka? Dube ki baka mamma kaciya. Kina mace cikin fara zama budurwa kike saka kayan nan. Dubo uban da tun da kika yi. La, ina ai. Yaushe kika zo ƙauyen? Kani yake. Tashi mu je gidan naku kafin na bata miki. Kin zama ta ballaga zare ki. Unkuni da ta fara yi sanan tabi ina ai a baya. Har saka isa cikin gidansu. Da mata sun bugo matsayi kowannen sai uban surutu suke yi ana ta zabgawa ina cinikin maganin matanta ta yi ce ta juyo bata ga Rahe ba hakan ya saka ta wa tsoro nan ta ganta rakuba a jikin kyauran kofar tana rarraba idanuwa ke rahi sai yaushe zaki yi hankali ne don ubanki ba haka na ce ki shige mu je ba zaman ne ke yi anan inna yi ban fasirwa da inna ta ba yau ko sisi ban yi ba ko so yake ta kashe ni baki inna yi ta saki tana sauraron rahi kafin ta ce talla shige mu je in daga dama ta daura wa shatuma da talla sai ke ya Allah cikin tsoro da ita ce don Allah ki bar na je na yi tallan ko rabi na siyar mata kada ta zane ni wallahi yanzu idan aka dake ni jikina he he ta ciwo yana bar da jini kokarin fuskota ina ai take yi amma ina da na ta falfala da mugun gudu abin gari mai karamin jiki ta na tafi bakin kyauran ta yi cikin kasuwa cikin sa'a kwata naira ashirin a hanya bari wadan gidan mai unguwa da ke santa ne zo bakin bishiyar da take zaune da zuwan sai ce yan mata na ya faɗa yana mai washe haƙora Turo bakin da take bushe ta yi ta ce sai ka dinga tsorata ni ko ki haƙuri me ya faru yau baki sayar da aure ba ko dai mun yi kwantai ne Allah ya tsare ni kwantai to yanzu ta nuna cewa wannan murmushi ta dai bayyana haƙurin ta jajar da su fuskan nan duk ta yi furfuru naira ɗari biyu ta yi riba da kuɗi a bani ta naira hamsin murmushi ta gami da faɗin na gode sosai sannan ta zuba masa daga nan kuma ta ɗauki bogidan da ta yi gaba dan har ga Allah ta san baro ba ne bane ba ko kalaman soyayya da yake gaya mata ta san yaudarar da kawai yake yi dan gidan mai unguwa ba tabdi jam ta faɗa cikin hukuncin ubangiji kafin azahar da ya cinikin naira ɗari da tamanin sauran ta naira talatin dan haka sai kawai ta yanke shawarar zuwa gurin babanta inda yake faskari tafiya ce mai ɗan nisa ta yi don bata isa ba sai kusan bayan azhar wani dattijo ne tunda ta hango shi fara a fuskarta ta ƙara bayyana rigar jikinsa ta kalla dukin da take ganin mutuwar kayan jikinta amma ina yarin da ke jikin mahaifin nata ya gaji da kodewa ga shi ya yayi yage da dan sauran ta karasa tana isa kusa da shi Allah sarki baccin wahala yake yi da alama fuskarin itacen yake yi zaman da kusa da shi ya sa ta sakin kuka dan tana tausayin mahaifin nata shi kansa itacen ba jarinsa ba ne ba a cikin na dubu ɗaya idan ya ɗari biyu zuwa uku ake bashi duk da kankanta shekarun da ta san mahaifinta yana cikin matsala da damuwa duk da zai fahimtar da ina ya san ba za ta taɓa ganewa ba baba na dan Allah ka bar aikin itacen nan duba hannunka yadda ya yi ta faɗa tana mai share hawayenta murmushi ya gami da faɗin yar gidan baba menene na kuka ba na hana ki ba wata rana sai labari yanzu idan ban yi baskaran ba ta yaya za mu ci abinci ina ganin in ki ba ta ganin kokari na so nake yi ma na samu kuɗi ki ma na sake a makaranta kamar yadda in ki ta saka shatu yau ma biki wanka ba ko rahi na tu? kin ji wani irin wari da yake yi kuwa Allah sarki babana Allah ya ba kuɗin don wallahi ina son makaranta Tafawa aka koya wa 'yan makarantar shiru yayi zuciyarsa tana masa zafi amma da yake dattijan kirki ne shi sai cewa yayi insha Allah sai kin gaji da bokoko yar gidan babanta yanzu dai babu kaban maganar wanka ga wannan auren ka ci na san baka ci abinci ba in yaso sai na ce in kai ka siya zaka bata kuɗin daga baya ba dan yaso bai karba aure ya shiga ci kai malam Audi malam Audi ina kuɗi na ne naira ɗari da hamsin a ce kusan satin da uku shi saka ko ya hakura da baka rance wallahi baba ne ya hanzarin tashi yana tara abokin nasa dan baya sarrafi ta fahimta Don Allah dan birni kai hakuri zan baka da zaran na haɗa. kokarin cakuma kuma wuyansa dan birni ya shiga yi yana faɗin ai wallahi tallahi ka daina yaudara ta tsohon banza wani sabon hawaye ne ya zubo rahi kullum zanen ta kwance naira ɗari da hamsin ta ɗauka sannan ta ɗaure naira talatin ɗin cikin girmamawa ta ce babu ɗan birni gashi yanzu nan ya bani ya ce in kawo maka dama murmushi ɗan birni ya saki sannan ya ce shi ne kake zolaya ta har kana so in nuna maka bakin halina wani sababbin hawaye ne ke kokarin wankewa baba fuska amma ya yi sauran haɗiye su yana jin ƙaunar da ya tashi a cikin jinin jikin shi gaba da kawai ke duka don ta san yau da sai wata ba ita ba a gurin inna alhamdulillah to in zakar gida a nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na uku ku ci gaba kasancewa ta shi tsakar gida ku ci like kuma na ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da time sharing a group group din ku na da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. To, ‘yan ta ina masu fama da bakin gwiwa hannu ko na kafa ga ƙarshen matsala fa ga oil ɗin already da ko riga kun daɗe da sani shi to ga sabulu mun yi masa yana da kyau sosai wajen cire bakin gwiwa hannu gwiwa kafa ko da kokin yi bleaching ya bata miki jiki insha Allah